أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم جعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba 23 ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta ɗaya da da da ɗari arba'in bakwai, wanda ya daidai da tara ga watan yuni shekara ta da ashirin 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue bora daga Ladimaru da angwari nijari kaduna a wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi na mufti al-am al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahullah ta'ala da muka kwana a cikin kitabu zakati a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na biyu. za mu tashi daidai gab da malam yake cewa والزكاة في الشرع زكاة الشريعة حق واجب في مال خاص بطائفة مخصوصة في وقت مخصوص yace in an ce zakka haƙƙun wajibun haƙƙi na wajibi fi malin khasin a cikin dukiya ce ɓantacciya lita'ifatin maksusa zuwa ga wata ɓangare daga cikin mutane ke ɓantattu fi waktin maksusin a cikin lokaci ke ɓantacce wannan ta'arifi malam ya baka ta'aribi ne na malaman usulul fiqi da malaman fiqh wajibi ne na dukiya battacciya bi ma'ana dukiyar sai ta kai nisabin zakka shine keɓantacciyar li ta'ifatin makhsusa zuwa ga wani bangare keɓantattu su ne mutane takwas da Allah ya ambata ana ba su zakka fi waqtin makhsusin a cikin lokaci ke bantacce. ma'ana sai shekara ta zagayo kuma shekarar ta musulunci a Gregorian calendar ba a matsayinka na mai dukiya idan za ka fitar da zakka dole sai dukiyarka ta kai nisabin zakka idan ta kai nisabin zakka sa'an nan kuma daga wannan lokacin misali ba yanzu mana ƙarshen zulhijja ba to sai ka samu miliyan ashirin misali a yau yau kaga ashirin da uku kenan to daga yanzu har zuwa shekara ta zagayo a shiga shekara ta hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas kai zulhijja wata na zulhijja kwana na ashirin da uku kaga ya cika shekara daga miliyan ashirin ɗin nan ba sauka ya yi ba hawa yake ta yi ana ganewa? makasara ma bai hau ba amma ya tsaya a ashirin ɗin cak sai a wata na sha ɗaya sai ka sami wani harka na kasuwanci sai ka sami miliyan ɗari ko ka sami biliyan ɗaya idan ka sa shi da wannan kaga ka samu biliyan ɗaya da miliyan ashirin kenan ko to yanzu in ka zo ba za ka ce a ah, ai yau ɗin na mani za ka haɗa wannan biliyan ɗin ne da miliyan ashirin ɗin saboda ya riga ya kai sabon zaka to za ka yi total ne sannan sai ka raba shi gida arba'in sai ka cire ɗaya 1.2 biliyan ko divide by 40 over 1 wannan ɗayan shine za ka fitar na zarkanka idan kuma ka sami biliyan 40 kaga yanzu nawa za ka cire biliyan 1 ne kawai cikin 39 naka ne guda ɗaya ne aka ce ka fitar ka ba talakawa a cikin wannan ɓangaren guda takwas kaga idan biliyan ne alal akalla sai ka mai da shi miliyan biliyan kaga za ka ba mutane nawa dubu daya za ka ba mutane dubu daya miliyan miliyan kaga duk a dai wannan marar da ake ciki in ka ba shi miliyan zai toshe mai wani waje an gane zai toshe mai wani abu a cikin gidansa gwargwadon ɗan talaucin da yake ciki don kaga zai ɗan samu abin da zai ci abinci don miliyan ba yawa take da shi ba in haƙin ya ce zai siya abinci sai ka ga nawa ya rage kaɗan ne zai rage a ciki don wani ya tashi siyan abinci kila zai siya abincin dubu ɗari biyar ko ɗari shida kaga nawa ya rage ɗari hudu to ce fa ne ba Kan gane kaga ya tafi ke to ko ba komai ka raba wannan mutumin da radadin talauci a gidansa hawan jini da suga ko da zai tashin masa dukkan dan wani wani ma ba ka gan yana tafiya ne amma Allah kaɗai san me yake wannan yana tafiya amma mace yake wata bayar Allah ta ce min wajen AA Yola nan Katsina Road ta zo wucewa a mota wani dattijo akan keke yana tafiya a tsakiyar titi bisa yana tsakiyar titi ba ta yi hon ta yi hon ya jin hon ta ce ba ba sai ce in cika zaka zanki ya dinga tura mata a shari'a ta ce kawai ina fitowa daga mota sai na mai dubu daya ta ce na bashi wanke sai ce a ah, ira albarka allah miki albarka allah miki albarka kaga allah kaɗai san hannun da yake ci to kaga yanzu an warware to kaga wanda aka bashi wannan kaga an toshe mai abubuwa da yawa kuma yadda Allah ya azurta mu da mawadata a yau da mawadatan mu mafi galibinsu suna yin abin da ya kamata da zarkansu wannan halin da ake ciki na kunci da an rage wa da yawa daga cikin mutane raɗaɗi wani za ka ga kuɗin safa biliyan tara zai fitar eh akwai wanda zai fitar da biliyan tara haraji baban gida kai ka bani wannan labarin ne ko yawa biliyan tara kaga zai bada ne zai bada miliyan dubu tara mutane dubu tara za a ba su miliyan biliyan akwai kuma wanda na sani ni da shi muka zauna yake gaya min wanda ogan shi da ya ba shi go ahead da ya ba shi lissafin kudin da za a fitar biliyan talatin Shi ne 1 over 40 dinsa ya ce da ya ji na ce mai 30 biliyan ya ce hmm to kaga 30 biliyan kaga gwamnati mai zaman kanta kaduna ya kaga inda aka fitar da ita ai kowa sai ya san an fitar da 30 biliyan kuma a garin nan yake kaga tafi biliyan kaga miliyan miliyan so dubu talatin haka karamin mutane za a rage wa raɗaɗi da suke ciki ba ai ko gwamnati ta fitar da wannan ai mutane sai sun san cewa gwamnati ta fitar da wannan saboda biliyan talatin ba karamin aiki zai yi wa mutane ba to kaga hikimar da ke cikin fitar da zakka shine a rage wa mutane radadi na talauci shine dalilin da yasa Allah ya wajabta zakka sai ce wa huwa tamamul hauli fil mashiyati shine cikan shekara akan dabbobi wanda kai kake kiwon su in cika cika shekara wan nuqudi wa urudi tijara da kuma kuɗi da kuma ababen da kake kasuwanci da shi gida mota da sauran abubuwan da kake harka da kake juya su na kasuwanci yanzu misali gida ko fili kana harkan filaye ka siya ka siyar to idan ka siya dama ai kaga sai appreciating kake siyarwa to filin idan ya shekara za a yi valuwin ɗin filin ne wannan filin ya kai nawa misali sai a ce filin na ya kai biliyan ɗaya saboda a ina ka siya ka siya shi a aso ko ko mai tama sun da kaga a wurin fili na da mai daraja yana appreciating sosai ko wata ɗaya ka siya ka ce za ka siyar sai ka ciri ba, balle a ce shekara to kaga irin wannan sai ka kidaya irinsu irinsu da kake da su in shekara ta zagayo sai ka ce misali kana misali kana da fili guda goma wancan biliyan wancan biliyan wancan miliyan ɗari uku wancan kaza to sai ka yi totalin ɗinsu ga baki ɗaya in ka yi totalin ɗinsu saboda ka riga ka yi valuwin ɗinsu to sai a ce divide by 40 over 1 to daga nan sai a cire zartansa in shekara ta zafi kaga abin da sauki aiki in kuma kashi ne a wannan bankin kana da miliyan 100 a wancan bankin kana da miliyan 800 a wancan bankin kana da biliyan 3 ko 4 ko 5 in ka zo ba wai wancan kawai duka za ka hada saboda nawaye naka ne sai ka yi totalin ɗinsu baki ɗaya sai ka yi divide by 40 over 1 in dabbobi ne kake da su a gonarka kana da awakai kana da raguna misali kana da raguna ashirin awakai ashirin kazan hada sun kai nawa sun kai arba'in kenan ko daman sai sun kai arba'in kaga yanzu in shekara ta zagayo ɗaya za ka bajar a cikin arba'in ka cire guda ɗaya kana da nawa talatin da tara ai abin da sauki ai ana ganewa to shi da sai malam ya ce kuɗi sai ya shekara dabbobi da ake kiwo su ma sai sun shekara aka sa haka raƙumi sannan kuɗi shi ma sai ya shekara kayayyakin da kake harkan kasuwanci da su shi ma sai ya shekara sannan a yi valuwin ɗinsa in ya kai wannan kaga duk wanda bai shekara ba ba zaka a kansa ko da ya kai tiriliyan inda bai shekara ba ba zaka a kansa ana ganewa sai malam ya ce wa inda shi shtidadil habbi wa buduwil salahi fi simar haka kuma idan kayan gona kwaya na masara ko gero ko acca ko shinkafa ya yi ƙarfi ya nagartu to shi ma ana fitan masa da zakka lokacin da ya nuna fisimari haka kuma kayan marmari وحصول ما تجب فيه من العسل da kuma samuwar abin da yake wajaba a kansa na zakka na zuma kasa akwai masu kiwon zuma ton ton ton a gona a sassa kaga wani tarin zuman ya fi candaliyan nan girma ka gan shi gari guda to kaga shi ma ana abin nan ɗinsa واستخراج ما تجب فيه من المعادن da fitar da abin da yake wajaba gare ka na ma'adanai da ka tsinta a gonanka ko a fili ko a inda kake harka na gold da precious stones fili ne kila kasiya ka bar shi shekara da shekaru ka siye shi shekara ashirin da suka wuce ko talatin yanzu ka zo za ka yi amfani da filin ana haƙawa kawai sai aka ga wasu kayan wato gwalagwalai ko kuma wasu kaya da ake samu na ƙasa masu daraja muƙaddara sai ka sami irin su tantalite ko kuma ka sami gold ko kuma diamond a ciki an sa shi a cikin tukunya ka kaga ma'adin kenan wani abu ne na ma'adani da aka ajiye ko kuma kana haƙawa kawai sai kaga uranium yana fitowa ko kuma wani abu wanda ke da daraja a ƙasa kaga gwalagwalai suna fitowa wa ghurubu shamsi lailatul eid fi zakatul fitr malam yace haka kuma daga cikin inda ake fitar da zakka akwai faduwar rana na daren idi shine ana fitar da mai zakkan kono na ƙaramar sallah kaga ita ma ana kiranta mai zakka ita ma ita fa'ida biyu take da shi zakkan kono tu'matun lil wa tuharatun lis sa'imi min al-lagwi haka hadisin Abdullahi dan Abbas maza Allah ya fassara shi ce Allah ya fallanta zakkan kono abinci ne ga talakawa saboda ranar sallah ba a so a ga musulmi yana bakin ciki sai aka ce to a rarraba abinci a ai ba abin da ke sa magidanci bakin ciki kamar me ya wayi gari ba abin da za a ci a gidansa sai aka ce to a rabawa kowa mabukata sannan kai da kai azumi lokacin da kai azumi akwai wasu yakassun magana da kurakurai da kai su a lokacin da kake azumi wannan zakkan konan zai kankare maka wa'annan zunuban kaga yana da fa'ida ce sai malam ya ci gaba da bayani ya ce wa tajibu zakatu ala almuslimi idza tawaffarat fihi shurutun khamsatun zakka tana wajaba akan musulmi idan sharuɗai guda biyar suka cika a kansa me sharɗan nan su ne kamar haka malam ya ce ha ɗaya daga ciki alhurriya ya zama ɗa ba bawa ba bawa duk abin da ya mallaka ba zakka a kai in ya samu tiriliyan ko kwad tiriliyan ko kwin tiriliyan ko tiriliyan duk tiriliyan ɗin da ya samu ba bu zakka a kai saboda na gidansa ne abin da ya mallaka da mai gidansa ne zama haka shi a karan kansa a matsayinsa na bawa ba zakka a kansa duk irin kuɗin da zai samu saboda yana ƙarƙashin mai bauta ne to kaga bawa ba zakka a kansa fala tajibu ala mamlukin malam yace babu zakka akan wanda aka mallake shi li'annahu la mala lahu saboda shi bai da dukiya don abin da ya mallaka na mai gidansa ne wa ma bi yadihi mulkun li sayyidihi duk abin da yake da shi wanda yake hannunsa mulki ne na ubangidansa shi ya mallaki wannan fatakunu zakatuhu ala sayyid zakkansa sai ya zama ta hau kan mai gidansa ne ba shi ba saboda duk abin da ya mallaka yana dawowa ƙarƙashin waye mai gidansa amma shi a karan kansa babu zarka a kansa duk karfin da yake da shi duk lafiya duk sana'ar da ya iya dukkan irin tarin dukiyar da ya mallaka ba na shi ne, na mai gidansa ne kaga yanzu an cire wannan bawa ba zarka a kansa wani ne zarka ta hau kansa ɗa ne zarka ta hau kansa a shartus sani sharaɗi na biyu an ya kuna sahibul mal musulman ne dukiyar ya zama musulmi ba kirista ba ba ba yahude ba ba majusi ba inda kirista zai ɗauko kuɗi ya ce zakka ne ya baka ba ta yi ba ana ganewa amma zai iya ɗaukan kyauta ya baka kuma kai kai aikin Allah da shi saboda shi kyauta ya baka kai kuma ne ka yi amfani da abin da ya shigo hannunka ya zama halaliyarka ana ma. ba kwanan nan muka idan da babban sallah ba da misali kasan yamurai suna da wannan ɗabi'a idan kuna harka da su za su iya kawo maka rago kyauta ana ganewa duk wanda kake harka da shi irin wanda yana yawan samun kuɗi ta hannunka zai iya ka maka rago ɗaya biyu uku har biyar saboda ne kyawun mu'amala da kake yi da shi na kasuwanci to idan ya ka maka rago na sallah ya baka kyauta shi ne ya yi kyauta ya baka ana ganewa kai kuma za ka iya yin layye da shi ana gane saboda shi kyauta ya baka kuma Allah bai haramta kyauta tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ana fahimta shine sai malam yace fala tajibu ala kafirin zakka ba ta zama wajibi kan kafiri yanzu kafiri misali yazo yace ina so in fitar da zakka sai ya ce a ai kai ba musulmi bane kana so yanzu ka musulunta in ka musulunta to daga nan ne zakka take zama wajibi a kanka to menene amsan sai ce to na musulunta zan fitar sai ka ce a'a saboda yanzu ne ya hau kanka sai in shekara ta zagayo kuma kudin na nan sannan sai ka tambaye shi nawa ne abin da kake da shi a kan ɗinka sai ce yana da miliyan ɗari ga zakka ta hau kansa sai ka ce to yanzu sai ta shekara sai ka duba ranar da ya musulunta wace rana ne misali a ce yau 23 ga watan mai zulhijja to sai shekara ta zagayo sannan zakat take zama wajibi a kansa kuma zai mutu ba gabanin nan ana ganewa don kaga in ya mutu gabanin nan ya zama kudin mai gado kuma gadon sai dan da ya bi shi saboda hadisin zaid wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa la yarithu al kafira wala al-kafiru al musulmi baya gadan kafiri haka ma kafiri baya gadan musulmi shine imam ar-rahabi eh, eh, ya ambata a cikin rahabiyya yake cewa babu asbabul miras asbabul miras alwara talata kullun yufidu rabbahu alwirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lilmawarith sabab yace dalilan da ke sa ayi gado guda uku ne kowanne daga ciki ubangiji ya ba shi gado wahiya nikahun aure duk da aka haife shi ba ta hanyar aure ingantacce ba ba gado a kansa wa wala'un da walittaka kai ne kake da bawa ka yanta shi kaga walittakansa yana karkashinka in ya mutu ba yi da kowa abin da ya mallaka za ka gada sai ce wa nasab sai dangantaka na jini sai ce ma hunna bayan wa'annan guda ukun lil dangane da gado sabab akwai dalili da zai sawa ne gajuwa ne sai ce babu mawani al'ir babin da ke nuni akan abin da ke hana gado sai ce wa yamna'u shaksa min al-mirasi wahidatun min ilalin talati riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham fa laysa shakku kal yaqin sai ce wa yamna'u shakhsa min al miras akwai abin da ke hana mutum gado wahidatun min ilalin salatu ɗaya daga cikin illolin nan guda uku riƙun bauta ko bawa baya cin gado wa qatlun uba ya kashe ɗansa ko ɗa ya kashe uba ko mata ta kashe miji ko miji ya kashe mata don gado kowa ya kashe kaninsa saboda yana so ya gaje shi ko kani ya kashe wansa saboda yana so ya gaje shi wa katrun sai ce waqti la ne? bambancin addini wannan musulmi wannan ba musulmi ba amma babansa ne shi baban ba musulmi ba shi kuma dan ne musulmi ba gado tsakanin baban da dan ɗan ya mutu ya bar uban ko kuma uban ya mutu ya bar ɗan abinda uban ya mallaka baya halatta ɗan ya ci sisi a cikin daren in ya ci ya cuta balbal an gane ko me baban ya mallaka in shi ne fi kowa kuɗi a duniya wannan kuɗin baya halatta ga ɗan ya ci shi ne malam ya ce bi haifu la yi bi ada'iha shi kafiri ba a sa da sauke wannan nauyi li'annaha qurbatun wa ta'atun saboda zakka kusanci ne ake nema zuwa ga Allah kuma da'a ne ake yi wa Allah wal kafiru laysa min ahli al qurbati wa ta'a shi kuwa kafiri ba yi daga cikin waɗanda suke da kusanci zuwa ga Allah a wannan gabar kuma bayi daga cikin waɗanda suke yi wa Allah da'a saboda shi ana bukatan abin da yafi komai tsada gare shi shine musuluncin ya ma shiga musuluncin tukunna wali annaha tahtaju ila niyyatin kuma zakka tana bukatan niyya wala tata'atta min al-kafir niyyar kuwa ba ta zuwa daga kafiri saboda shi ba musulmi bane to kaga ko koda yayi ba za ta shiga saboda yana bukatar ma musulunta tukunna malam yace amma wujubuha alaihi bi ma'ana wajibcin zakka a kansa shi ne da ma'anar annahu mukhatabun biha shi za a tambaye shi akan zakka ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا كما ذا أي مسا أقوبة أكنت أقوبة musamman فمحل خلاف بين أهل العلم wannan wani daba ce da aka ƙara wa juna ilimi a wurin malaman musulunci malaman fikihu wa fi hadisi mu'az radiyallahu anhu a hadisin mu'azu dan jabal Allah ya ƙara yadda a gare sa yace faj'uhum ila shahadati Allah la ilaha illa lokacin da manzan Allah ya tura shi Yaman a matsayin alƙali yace ka kira su su kristocin da zaka tadda a Yaman ka kira su su shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah manzo ne na Allah thumma zakara salata sannan manzon Allah ya ce in sun amince fa inhum ata'uka lidhalik in sun amince da musulunci fa'allimhum anna Allah aftarada alaihim khamsu salawatin min yawmin wa layla koya musu cewa Allah ya fallanta musu sallah guda biyar safiya da maraice sun makala sa'annan ya ce fa'in hun a fa'uka in suka yi maka biyayya a haka fa'alimhum an Allah haftara da alaihim sadakatan ka koyar da su cewa Allah ya fallanta zakka a kansu tukhadu min agniyaihim zakkan nan ana karɓa ne daga mawadatansu faturaddu ala fuqara'ihim sai a maida ita zuwa ga mabukatansu sune talakawa in an karba daga masu kuɗi sai a bawa talakawa wannan kuɗi ana ganewa muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu al-bukhari da muslim suka rawaito har manzo Allah ce iyyaka wa kara'ima amwalihim ahir dinka manya-manyan dabbobin su uwar garke ka ce za ka karbi a hannunsu wattaki da a watan mazlum kuma ka yi hattara da addu'an wanda aka zalunce shi ko kai ka zalunce shi fa innahu laysa huwa wa bain Allah hijabun saboda addu'an wanda ka zalunce shi tsakaninsa da Allah babu shamaki yaqulu Allah azza wajen. Allah mai girma da buwaya yana cewa wa izzati wa jalali na rantse da girma na da buwaya na la'ansuran naka wallahi na taimake ka akan zaluntanka da aka yi walau ba da hinin ko da bayan wani lokaci ne sai na saka maka malam ya ce wannan hadisin imam al-bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas islama sharfan sharfan liwujubi Zakat. sai ya sanya musulunci sharaɗi ne na karɓan zakka na wajibcin zakka in babu musulunci to zakkan ta faɗi a shartu tsali sharaɗi na uku imtilaku ne sabin dukiyar da kake da shi ya kai mallakan nisabi bi ma'ana ya kai nisabin zakka in ka kai ne samun zakka ba babu zakka a kai kana da miliyan ɗaya kana da miliyan biyu kana da miliyan uku kana da miliyan hudu kana da miliyan biyar kana da shida kana da bakwai kana da takwas kana da tara kana da goma har yau bai kai ne samun zakka ba har yau shekara yana nan a goma ba zakka a kan shi Allah bai ɗora ma fitar da zakka ba saboda bai kai sabon zakka ba tunda nisabin zakka yana kama daga miliyan sha bakwai ne zuwa sama ko to kaga goma kai kake da shi ba zakka akai. in kaga dama a ciki ka dan bada sadaka amma ba zakka kai ba ka sa kuma a zuciya ta zakka kai ba ka dauka wani abu ka taimaka ma wani yi sadaka fi billah amma zakka ba ta hau kanka ba sai malam ya ce wa huwa shi nisabi shi ne ƙadurun ma'alumun minalmal almal shi ne wani yanki sananne na dukiya ya ci tafsiluhu malam ya ce fayyataccen bayani a kansa zai zo a gaba sawa'an kana malikun nisabi kabiran au sagiran daidai ne wanda ya mallaki dukiyar nan wanda ya kai nisabi babba ne shi ko yaro karami za a fitar yanzu ba ka cewa ai bai kai takalifi ba yaro ne karami kamar wannan yaron amma yana da miliyan ashirin a account ɗinsa kuma wannan ya kai nisabin zakka to kaga dole ka fitar mai kasan mawadata suna da wani tsari wani za ka ga in aka haifan mai ɗa za ka ga akwai wani ɗan tukun da ake ajiye mai har ya girma to sai ka ga yaron nan ya samu kila miliyan talatin ko hamsin a akan to kuma to akwai zakka a ciki kanka ce a yaro ne a gwargwadon wadatarka gwargwadon abin ka saba yi akwai zakka dole sai ka fitarwa da wannan kuɗin zakka in ba ka ba sai ya lalace kuma ba ruwan Allah cewa wai yaro ne karami a'a zakka ai ba sharadi bane sai baligi dukiyar ake fitarwa saboda dukiyar ai ba taka bace ta waye ta Allah ya baka aro ne shine malam yace aqilan aw majnunan me hankali ne ko mahaukaci ko da mahaukaci ne ana fitar mai da zakka yana da hankali ko bai da hankali in dai akwai kudin kuma ya kai nisabin zakka dole a fitar masa kaga shi mahaukaci in yana da kudi ai dole ko bashi abinci ya ci ya koshi a bashi kaya ko sannan a bashi wajen kwanciya ya huta amma kudin nashi ne ba za a mallaka mai ba saboda bai da hankali zai iya mai lalatawa sai dai in yana da wani bukata bai da lafiya a kula da shi amma kudin nashi ne kuma dole a fitar wa da kudin zakka in ya kai nisabin zakka malam yace li umumil adilla saboda dalilai gamammu da suka zo akan haka الشرط الرابع mala ce sharaɗi na hudu istiqrarul mulkiya au milkiya tabbatuwar mallakan wannan dukiyar yanzu misali wani abokin kai ce da Allah wani da Allah zan baka ajiyan kuɗi a akan ɗinka da Allah ina da bukatan su zuwa lokaci kaza yanzu ina tsoro ne in bashi akan ina zan iya bindiga da su sai ce da Allah aje min miliyan hamsin a nan kaga kudin ba mulkinka bane ko duk da gashi yana ribin a ina a account ɗinka ba ba mulkinka bane ana ganewa sai ya zama mallakanka to amma a ciki da zai ce da Allah ka turo min 30 a ciki 20 din na baka to kaga daga nan ya zama me mulkinka kenan in komin yawan kudi in dai ba mallakarka bace ba zakka a kansa saboda ba na ka bane ana ganewa sai ce bi Allah ya ta'allaku biha haƙo ghairi dukiyar kada ya zama na cewa tara ta yadda haƙƙin waninsa fala zakata fi malin lam tastaqirra mulkiyatuhu ba zakka a dukiyar da mallakarta bata tabbata ba ba naka bane dukiyar da ba naka bane babu zakka a kai ka dainil kitaba kamar bashin bawa da aka ɗaura masa ya biya kuɗin fansa da zai fanshi kansa li'annal makatiba yamliku ta'ajiza nafsihi bawan da aka rubuta masa ya mallaki kansa ya dinga biyan kuɗi ai yana gazawa a karan kansa ya mallaki kansa kaga sai a hankali a hankali a hankali har kudin ya kai to wannan kudin ai ba nasa bane yana ta tsarawa yana ta kaga babu zakka a kansa saboda shi an bashi wannan wayamtani'u min al-ada'i kuma ba ya sauke nauyin zakka a kansa saboda shi yanzu yana bisa wannan ana ya ce a shartul khalis sharaɗi na biyar ya ce mudiyu alhauli alal mal gudanar shekara akan dukiyar bi ma'ana sai kudin ya shekara ke hadisi aisha ta radiyallahu anha marfu'an saboda hadisin na na aisha to Allah ya kara yadda a gare ta har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam. la zakata fi malin hatta ya hula alaihi alhaul manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu zakka akan dukiya har sai ta shekara rawahu ibn maja wa rawa at-tirmidhi ma'anahu imam ibn maja ya rawaito daga nana Aisha aishatu haka imam at-tirmidhi ya rawaito sa daga abdullahi dan umar dan khattab malam yace wa haza fi ghairi al-kharij min wannan sharaɗin ya taƙaita ne akan ababan da ba daga ƙasa aka fito da su ba kal hububi wat kamar ƙwayar gero acca dawa masara shinkafa da kuma sauransu wasimar da kayan marmari fa'amman khariju min al'ab zakkan ko zakka da ake fitarwa daga abin da ke fitowa daga ƙasa fatajibu fihi zakatu inda wujubi in dai an samu abin to zakka ta hau kansa fala yu'tabar fihi haul shi ba a cewa sai ya shekara wa innama yabqa tamamul hauli mushtarafan fi an-nuqud abinda ake cewa sai ya shekara yake tabbata aka shaddanta shi akan dukiya ne da dabbobi na ni'ima wa urudi tijara da ababen da ake kasuwanci da shi rifkan dilmalika saboda ana tarairayar dukiyarka ne ana bin sa sannu sannu liyaktamila annama'u fiha saboda dukiyar haɓaka ya cika a cikin dukiyar ana ganewa to a wannan gabar ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allahu sai mu tsaura daga wannan gaba in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allahu subhanahu wa ta'ala wa alaikum assalam na'am eh ya gaya mai saboda ya fitar da shubuha ka san wani lokaci akan ce alhaji wani baya fitar da zakka yawa sai ce zakka ce na baka ba matsala Allah ya sani ai eh na'am a a ah, za a dunkula kudin ne eh Yadda aka dunkule shi ake harka eh ba sun hada bane aka dunkule ana kasuwanci to ai za a dunkule shi da kuma abin da suke harkan kasuwancin da shi duka in ya kai sai a fitar mai da zakka na'am na'am na'am guda biyar ne za mu zo kansa in kuma ya kai guda biyar tsara kuma za ka fitar ba shuru eh ka kaga abin da sauki eh <laughs> shanu ya kai talatin eh eh rago ko akwai su ne sai sun kai arba'in kaga akwai sauki yi Wa'alaikun salam. E, yanzu ya ce misa ai misali muka kawo muka ce sai ya bashi dubu miliyan hamsin ya ce ajiye mai da ya bukata ya taso sai ce to a tura min talatin ashirin ɗin na baka to kaga daga ranan ya zama mulkinsa to sai kuma ya shekara ba zai ce daga ranar zai fitar mai da zakka ba na'am eh eh E. dole ai zai irga da su misali shi ne ya ba da ajiya ya da Allah na ajiye min idan zakkan ta zo hadda wannan zai lissafi an gane hadda wannan din zai lissafi wanda ya bada ajiyar nan zai lissafi a cikin asalin uwar kudinsa sannan ya fitar mai da zakka na'am na'am eh kaya ka muka ce valuin zai sai fitar da kashi yanzu misali ai shine har na buga mana misali yana da fili a kaza a kaza kaza sai ai total kusa ai value sannan sai yayi divide by 40 over 1 shikenan sai fitar mai da zakka wa alaikum salam in bai da cash a lokacin lokacin da ya samu cash sai ya fitar an gane ko kuma ya sayar da fili guda daya sai fitar ma total din abin nan in an ba shi kuɗi sai fitar da zakkan tukunan sannan sai splitin din kudin sai ci gaba da harkarsa na ya shahara wajen ba da kuɗin ruwa kamar ya yana ce in zai ba da kuɗi rance sai ce akwai interest na'am ya ba mutum zakka kasan kuma wannan shi ne harkansa za ka karba kudin ruwan da yake kansa haramun ne kuma Allah zai kama shi da wannan saboda ai kudin ruwan daban asalin uwar kudinsa ne daban an gane sai dai shi yana bukatan ya masa nasiha saboda kudin yana gab da lalacewa in kuwa kaga ya ci gaba da haɓaka to ta lala Allah ya masa a bashi lahira sai cinye a duniya Allah ya samu dace wa alaikum salam na'am da aka kudin gado ya ce tambaya izaki ya ce misali mutumin da aka bashi wani ne rubuto? ok aka turo tambaya cewa mutum ne an bashi kudin gado kudin kuma ya fi miliyan ɗari. a take da aka bashi zai fitar da zakka a ba a take ba ne wannan kudin zai ajiye shi zai ci gaba da amfani da shi har zuwa shekara ta zagayo in ya haɓaka ya ci gaba to zakka na kansa in ma ya sauka daga ɗarin ɗe fil dai akwai zakka a kansa matuƙar ba ya yi bindiga da su ba ne ga baki ɗaya na'am yana harkar profati, yana da gida a abuja an samu mai siya 9.7 biliyan kudin ba su zuwa sa ba lokacin ya yi, dole zai sa su a cikin lissafi wannan 9.7 billion din nan eh ai urudu tijaran kenan an yayi valuing din sa kuma lokaci yayi yana ciki 9.7 billion plus sauran ababen da yake da shi sannan sai fitar da zakka an gane in kuma yayi toje eh, Allah ba mai wayo eh dan adam ne zaka yi mai wayo amma Allah ba mai wayo zai kama shi eh Allah ya samu dace na'am shi nan ba zakka a kansa shi kenan sai a hada duka sai a fitar mai da masara da dawa duk ba hatsi ba ne eh hatsi abu ɗaya ne a yi duka za inda ya kai in aka hada su duk za a fitar masa an gane eh ai na buga wannan misali a cikin karatun mu eh Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana eh eh za a yi valuing ɗansu. da kuma asalin kudin da kake da shi sai a haɗa gabaki ɗaya sai a fitan mai da zakka na'am abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana akwai malam abubakar siddiq bello ya yi hatsari ya ɗan sami matsala jini ya taru masa akai an masa aiki yana kwanci a asibiti duk da ɗazana yi tambaya an ce yana samun sauki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lafiya ya tada kafaɗansa ya kuma sa ya zama kafara a gare sa akwai kuma abba shi ma Allah ya wasirkinsa rasuwa jiya ya kira ni suna ya tafi Kano muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafata masa baban matarsa Allah ya masa rasuwa jiya Allah ya sa aljanna makoma Allah ya yafe masa mu kuma muna roƙon Allah in ta mu tazo ya ba mu ikon cikawa da imani wanda aka tarance su da suka a cikin mu Allah muke roko ya yaye musu ya ba su ikon sauke wannan nauyi da ke kansu mu kuma duk yanda zamani kai ga tsadar rayuwa muna roƙon Allah kada ya haramta mana abin da zamu daudawa niyan iyalan mu da shi mu taimaka wa dan uwan mu mu taimaka wa dangin mu mu taimaka wa addinin mu mu taimaka wa abokan na arziki duk waɗanda suke nufin wannan ƙasa da wannan yanki namu da sharri da fitina da musiba ya Allah kafi mu sanin su ya Allah kai mana maganin su da yayi mana wannan fitina da muke cikinta. wa'annan 'yan bindiga da barayin daji da makamancin haka da suke yawo a cikinmu ya Allah kafi musaninsu kai mana maganinsu wa'anda suke garkuwa da 'yan uwanmu musulmi da kuma mata suke wulakanta su ya Allah yadda suke wulakanta su ya Allah ka mai da wulakancin kansu, ka kare su daga sharrinsu duk inda musulmi ko musulma take a hannun wa'annan mutane ya Allah muna roƙonka ka jefa musu baccin ashabul kahfi ka kubutar da duk waɗanda suke karkashin su daga sharrin su mu kuma ka kare mu daga fitinan su idan masu shiryuwa ne ya Allah ka shirya mana da su in kuwa ba masu shiryawa bane ya Allah kai mana maganin su da abin da ya dace da su waɗanda suke taimaka musu da karfi da kuma labari da kuma kayan masurufi ko bindiga a cikinmu ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su ya Allah ka sauka musu da bala'in da ba za su iya ɗauka ba kuma ka kare duk wani musulmi daga wannan sharri da musulma daga dukkan wannan fitina wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zurriyarsa yanda Allah ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima mu ma muke roƙon Allah ya yi mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda ya fiye da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karba mana a matsayin ibada da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum mu ta zo muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ya sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك آمين